kawo tsaro ne saboda Allah dan a tsare mutanen Kano to amma a ranar ina ga akwai bidiyo da suka rinka yawo an samu akasin haka mutum nawa aka jiwa ciwo ina ga ko wanda ya rasa ransa mutane nawa suka samu rauni ina wannan jami'an tsaro da suka zo tsaro sun tsare to kaga sai a ce kenan da ba su zo ma abin zai fa haka duk da sun zo ma an samu tun da sun zo ba a samu tsaro ba sun yi felin ko ba su yi ba to wata kun ga haka dig guda da ya taso ya zo aka zo aka yi ta sare-sare wani kaga kansa ya rike kansa duk jini wani kaga jini dai jini jini jini an zub da jini dig kuma yana kano saboda yanayi na lokaci koma ya kake ganin tasirin kwankwasiya a karamar hukumar awo a jihar ka tsaya ji wani abu da baka sani ba ta gombe ka ji wani to ko kano kuma na ji za mu cinye lokacin to baka san akwai abin da baka sani ba kwamfasiya da kake gani ni ina ga ko wani karama da Allah ya shi jagora injiniya da yi mutakon kwaso kamar a kano ne ma ba ku da yawa Eh, da kuke kai inda kuke miliyan biyu ku kawo ku cika stadium na waje su na cikewa to ina kamar a hakan kan ba ku dewa kwankwasiya in ka shiga Najeriya duk inda ka zaga in dai da wannan jakula akan ka sha Allah sai ka haɗu ɗan kwankwasiya kuma sai ka gana na kwankwasiya kuma sai ka gane jagora kwankwaso ya shuka alheri wannan alheri kuma yana bin shi shi yasa bahaushe ce alheri danko ne baya faɗuwa ƙasa banza sannan mu da muke wajen kano kullum ana wani magana da ni take bata mai rai sai a zo a ringa maganar wai jagora ya ci amanan buhari a'a ya bar jam'iyyar shugaban kasa a'a ya koma pdp waye mutu waye dawo su mutane suna manta ya aka yi buhari nan yazo ya aka yazo ne yanzu fa na gaya maka wani magana na 2003 din nan fa yana cikin zaman zaman sa suka zo suka cire shi ba ni na faɗi wannan magana ba shugaban kasa ne ya faɗe ta idan kuna son inda ya faɗe ta duk wanda yake son inda ya faɗe ta akwai nan ba na zan bayar yanzu ya neme ni zan tura masa ta whatsapp 09069903481. 09069903481 0906990 3481 inda shugaba muhammadu buhari yake kira ga jagora yana ce masa ka taho ka shigo jam'iyyar apc ya samu yan rakiya da atiku abubakar da bc a kande da asuwaji bola ahmad tinubu da shi tun ana ce masa janar ya zo ya ce masa sun zo ne su roƙe shi ya shigo jam'iyyar apc domin yana zaman zaman sa yana gwamna suka zo suka cire shi shi lokacin da ya jagoranci wannan tawaga ta jam'iyyar apc a zo a roƙi jagora ya koma jam'iyyar apc shi shugaba da yake kai yanzu shugaban kasa da bakinsa ya ce kano duk da kuna da abubuwa da kuke yi na kasuwanci amma babban abun shine tushen abun shine ilimi in aka hana al'umma ilimi an kashe su a mai da su leburori da masu gadi kawai to sai gashi yanzu mu bi da ɗalibai karatu waje shi kuma shi yake dawo da su shi shugaban kasan shi yake dawo da su in ka ɗalibi yanzu ya koro najeriya a guje to bala'i ce ta dawo da shi saboda an gaba ɗaya 'yan najeriya duka yanzu duka sun shiga tashin hankali tattalin arzikin ya rushe komai ya ruguje akwai wani dattijo fa ina hira da shi yace da Allah mm, mu da muke dan rubuto lokaci a social media nan mu dan rubuta mana ko shi shugo kasan zai gani da Allah ya mai da kasar yadda ya same ta bane sauka su sun haƙura canjin canjin sun haƙura yadda ya same ta sak naira 87 mai dala naira 190 buhun shinkafa dubu bakwai yadda da ya samu najeriya sak wa'annan abubuwa duka da suka tashi duka duk a bari a dawo da ita haka ya sauka ka saurara ka ji da ya kira wa'annan mutane sai ya ce to a zo ya ci suna yana zaman zaman suka cire shi amma Allah ya shi mutum ne mai sa'a na haka sun zo su samu wannan sa'a ya zo a shigo jami'ar APC a yi tafiyan nan a koma a je a yi gyara tare da su jagora ya ce to su mutane ne masu aƙida don daga kage yadda muke sa wannan jiha za mu yi shawari kowa yana da haƙƙi a kwakwasiya a gaya masa to ga abin da janar ya kawo talli mai kuwa gani za a karba to kaga anan ma akwai wani darasi da ya kamata a dauka inda jagora baya yafiya ko baya afuwa mutumin da ya kalle ka yace kana zaman zaman kana gwamna ya shi yazo ya cire ka kuma yau ya dawo kana gwamnan ka dawo gwamnar ba tare da sa ba ba tare da haɗin kansa ba ba tare da yaso ba shi kam in danta shine ma yadda ya maka dubu da uku ka mutu murus ba za ka ƙara ko motsi ba Allah ya sake rayar da kai domin dama shine alhayyul ladhi la yamutu shine wanda bai mutu kuma shine qulillahumma malikan mulki tutil mulka man tasha wata zu mulka man tasha wata izu man tasha wata zullu man tasha biya yadikal khair kuma ya kara bawa jagora mulkin nan kuma yau ya kara dawowa shi ba babu motsa ko a ciki yace jagora ya shigo jam'iyyar jagora ya yadda kuma ya shiga kaga jagora ba magana yana da gaba ko baya yafiya tunda ya ga masa wannan magana ce masa ya ajiye ta ba shiga siyasa dan gaba ba an shiga siyasa ne dan kishin al'umma tunda yanzu da magana gyara ya zo gyara Najeriya za a yi yayi gaba a bishi akan wannan tsohon shugaban kasa har tsaro an taba janye wa jagora ya shiga jaridu ya ce idan ya mutu wannan shugaban kasa mai malafa ne kashe shi sannan akan wannan shugaban kasa da kake kallo har sarki aka zo za a garin nan aka yi ta rikice rikice karo na farko da aka taɓa da sarki a gidan gwamnati me yasa saboda shi sarkin Kano yana da hakimai 44 idan mai malafa ya saka sarki a Kano za a samu hakimai 44 a ƙarƙashin wannan sarki idan ka samu kuriya dubu ɗaya ka hada za a samu kuriya dubu 44 za ka iya cin zaɓe da kuriya dubu 44 kuma ka faɗi da kuriya dubu 44 ko ba za ka iya ba kaga duka zai yi wa to don haka jagora ya kara tsayin daka ya tsaya tsayin daka domin jagora in yayi alƙawari zai cika magana ɗaya yake ya tsaya tsayin daka na zai bi janaral da zuciya ɗaya ya shiga gaba aka zo aka tafi aka ɗauki ƙuri'u aka yi duk ihun da orbe bai yi a collection center a gaban attahiru je ga farfesa babu ihun da yake sai akan ƙuri'un kano kano kano kano shi da musa kano basu su kai haka ba sai aka ce mishi an yi magudi a fatakol ana gani fatakol ma pdp ta ka kuma fatakol ɗin na gwamnan fatakol ɗin na wannan lokaci shine campaign coordinator na wannan shugaban kasa kuma shine gwamna a kai kamar yadda jagora yake gwamna a kano shi ma gwamna ne a fatakol amma pdp ta samu kuri'a wajen miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar amma jagora kan kuri'unsa sai aka ce masa kano an yi magudi a fatakwal sai ya ce ya yarda a soke kano da fatakwal din shi ya san aka soke kano to shugaban kasa ne yanzu ya faɗi wannan bata yiwu ba aka kawo shi sai aka ɗauko aka ce to yanzu sai a sai a duba gudunmawa yanzu kowa ya bada gudunmawa don haka sai aka ce to shi tsohon gwamnan Legas zo ya tafi ministan ayyuka da gidaje da wuta shi tsohon gwamnan Fatakwal da PDP ta yi nasara ta firin jaye ta fi kawo kuri'u a wurin inda dan ta nan ne ma da an faɗi kai ma zo ka tafi majalisar dattaswa ka zama ministan sadarwa ko kuma ka zama ministan zirga-zirga da sufuri da tafi tafiye to shi kuma jagora sai aka bar shi aka haka ganin zababban sanata ne to amma ba za a ce zababbun sanata yau suka fara sauka in an za mai da su majalisar zartaswa an yi guda biyu an yi bala mamad yana yana sanata aka ba shi tayin majalisar zattaswa ya aje majalisar dattawa ya zabi ta zattaswa ya zama ministan abuja an yi akan tsohon gwamnan birnin kebbi sanata adamu alero ya aje wannan sanata din saboda sanata ba wani wuri ne kamar wurin makaranta kamar aji sai ka ce a makaranta sai ka daga hannu sannan a baka dama ka yi magana duk abin da ka faɗa kuma wani zai iya miƙewa daga wani bangare ya ce bai yadda ba sannan sai a sa musu sai a yi ta rikici ana hayaniya ita kuma majalisar zartaswa kai tsaye za a baka dama akwai portfolio da muke kira tallafi wanda gwamnati ke miƙawa kai tsaye ta asusun bai ɗaya treasury single account wani muke kira federation account wato asusun gwamnatin tarayya idan baka sa mutum a cikin majalisar zartaswa ba wani aiki kake so ya ma me kake so ya jagoranta yanzu da jagora ne ministan wannan wuta da ayyuka da gidajen da aka ba wa wannan tsohon gwamna na Lagos aka ba wa tsohon gwamnan Rivers aka hana na Kano me laifin Kano ta yi me laifin Kano me laifin jagora in ban da dama wannan gabar da aka zo aka ce an cire shi uku ba a yafe ba ƙarya ake yi yaudara ce dama su an roƙe shi ne ya dawo kawai mulkin ake so a je yi ayi jiniya da karfi da yaji me laifin jagora Allah zo mu ci abinci in ji bahaushe bai fi abincin daɗi ba zo mu ci abinci bai fi abincin daɗi ba me yasa ba za a masa tayi ba an masa tayi ya ce baya so an ce kawo wani bai kai ba to amma ba a ce yayi gaggawa ba da saurin fita ya bar tsarin tsarin yaushe fita gaggawa teno farko farko duk wani yanzu wanda zai ce maka wai na son Buhari a Kano in baka zo kai wannan mai farko da bai da mulki a kawo shi kan mulki ba sai da ya zama mai mulki sannan ka zo kana wani ihun banza ihun wofi wai har ka zama wani jarumi kai ni ba in jarumi ne kai a wurina kana dubuti gwamna wallahi rizayin za ka yi ka ja daga a wannan 2015 din ka koma wata jam'iyya a fafata da kai sai ka zo ka kada dan takarar jagora a nan ne za ka iya baki ka iya magana ka ce kai jarumi ne amma kana baya kullum kana yassa yassa yassa yassa a shekarya kake yi ko ka dauki ka zo an dauki hular mu an baka ja da alkebra mu da digan mu kuma ka tafi kuma a cikin tsari mu aka zabe ka kuma ka dawo ka kalli kowa kowa mutumin banza kowa bai iya ba baka jin maganan kowa ka tafi kawai kai ka zama ibilishi ka dawo wani shaidani kai kadai kawai kake mulkin abun da ka dama kake yi duk abun da ya zo kawai ba jirgin ruwa ba amma in dai ya taba ka kawai ya lume ya nitse kenan a teku suna ganin kwankwasiya iya jihar Kano ce ya karfin shine nake gaya maka karfin ni daga Gombe fa nake kuma yau daga gombe kakar karbi na nazo dan mu mari wannan hira da kai idan kwankwasi ya bata da karfi a gombe ina ga misalin ya ishe ka daga kaina kuma idan kwankwasi ya jagorinta a gombe irin mu ne wannan misalin ya ishe ka daga kaina duk inda ka sani a gombe ba gombe ba bauchi north east gaba daya jihohi shi da na arewacin najeriya maso gabas da bauchi da gombe da yobe da adamawa da maiduguri gombe ne take cibiya gaba daya ta kwankwasiya domin amma shugaban gwasiya north east da muka tashi sai muka ce a mu da aka ce za ba mu shugabanci sai muka ce ba maso sai muka ce a ba sarki Adamu Sunkani daga Taraba me yasa muka ce a ba Taraba saboda Taraba wani wuri ne wanda suke can wani lungu muna so duk wanda zai je wannan Taraban ne da Allah ya bi titin Taraba ya gani sai ya ga ina manya a Taraba suna ina bacci suke yi ne idan zai je wannan Taraban to zai bi hanyar Adamawa akwai wasu manya a Adamawa ina suke bacci suke ne me suka yi shi yasa maganar jagora jagora za ku zo ku ba wa Najeriya a gyara ta amma mu yan north east ba wani wanda zai zo maka daga north east ya ce maka wai zai maka takarar shugaban kasa wai zai gyara north east babu an samu damar ba a yi mata amfanin komai ba in ka kama hanyar garin su dan takarar shugaban kasa fa na north east fa na ran tsima da Allah fa za ka dauka bakin kare ne da ka san an yaga kwali ko ina ya yage ko temple bai kai wannan ko temple bai kai wannan hanyar shan dinki ba temple dai ɗayan eh? shugabancin kasa ba fa kamar gwamnati ko sanata ba na'am ba a ce ana mata kallon rakumin yara ba ne ba watakila an je a kasa aiwatar da wani abu hakimai nawa na ce kuma muke da shi a Kano arba'in hudu duk Najeriya ne suke da hakimai ban da Kano ma'ana kananan hukumomi arba'in da hudu duk Najeriya ne suke da shi da Kano da Allah wanda ya gyara Kano a cikin shekara hudu ka zo Kano haka kawai bari ka zo wani abu akwai wani abokin baban abokin mu ya dauko ɗansa wai za su tafi Katsina sai ɗan ya ce ya san Kano amma sun bar kano dubu biyu da goma sai suka zo za su tafi za su wuce dubu biyu da sha hudu za su tafi katsina ya ce ya san kano sai kawai suna cikin da biyar sai su ji su a sama su ba a saudiya ba su ba a dubai ba sai su sun sauka su kara hawa sama su sauka gadoji gadoji gadoji ana maka magana kada sama jagora mana ka kalle su fari da ja ina ana maka tudu da kwari da gadoji gadoji gadoji in suka sauka kai can ya faka ya ce yaya ya ce wallahi ya rikice ya ce ya ai wallahi ce wala ba Kano ne sani bane ha to ko kofar na isa ka je ka kalla da su kofar Nasarawa ka je kalli irin su kofar gadon kaya duwa ka suke da duwa ya gyara su yanzu wanda ya daidaita Kano a cikin shekara hudu ya daidaita Kano da ƙuri'un mai aka ci zaɓen ba ƙuri'un Kano bane yanzu duk ihun da ake ba za a sake Kano ba kaza kaza kaza to ba ta da muhimmanci ba da ba sake ta ba wai ana ta wani rai da daidai an kya sake Kano ne a ah, tana da wai wai wai sai me ya shek yanzu ka gama zungurar a ah, wanda suke musamman malamai mm-hmm. kake cewa sun zo suna jan aya da hadisi suna kaza kaza akwai wani ma wallahi kada fa wata ran ka tuna min wallahi akwai wani ma akwai wani malamin ma akwai wani malamin ma wallahi da sunan akwai wannan wallahi shi ma da sunan garin mai yake a ah. ka kona jarhula ka tuna min tsaya tsaya sai na ka tuna min akwai wani malamin ma da sunan garin mai yake aiki shi ya zo zanna ma a kujera duk wannan san ame san abin dalan da aka cinga da shi duk bai gani ba wai da Allah duk wanda ya rantsa da Allah zai zabi shi wannan gwamnati da yake kai yanzu wai daga hannu ya ce Allahu akbar ka ji ba sai ka ce wannan za ta jihadi saboda Allah da annabi yanzu wannan ina magana daraja yanzu wanda ya zo ce maka zabi wannan mutanen ka san zalunci zai yi ka san mutanen mutanen banza ne ka san ba su da koshe daraja ka san yan fashi da makami ne amma ka zo ka zanna a masallaci da sunan addini a cikin masallaci abin cin ma fa annana masajid lillahi falata da umma Allah ya hada ka rasa inda zaka yi abun sai a cikin masallaci masallaci masallaci wai anan ne kaje cewa kowa ya daga hannu wai ya ce Allahu akbar in zai zabi wannan gwamna da yake kai wannan gwamna da za ka gaba mutane kuma yanzu ai ta juyan ai duk wannan su ai tsaya ka ji a ai zan zo kan wannan amsar ai na ji tambayar ta juyan yanzu ma ai duk waɗanda suka hadu suka yi wannan magudi yanzu me yake faruwa wani yana kabari ɗaya kuma ya rasa ministan ina ga ministan cikin gida ne ma ko to yanzu ina a cikin gidan yake danne dabas dai yanzu cikin gida dai ya ka cikin gida yayi yayi ta kai kawo ɗaya kuma wa bangon gabas aka ta kai kawo dai tsakanin ta kai da su da can dai aka ta yi duk suka zo dai aka ta wannan abubuwa suka haɗu wuri ɗaya duka dai suka zo duk aka yi abubuwan ko yanzu duwa yake da mukami a cikinsu kaf daga wanda yake kabari sai wanda kamar yana da rai amma ya mutu amma jagora kuma gashi nan kana kallo in mun ci zaɓe mu yi farin jini in mu ci zaɓe mu ƙara farin jini in mun ci zaɓe mu yi ƙara ƙaimi mu yi aiki in mun faɗi zaɓe mu ci gaba da gwagwarmaya mu ci gaba da aiki to jagora baya gwamna ya kai ɗalibai karatu waje yana gwamna ya kai ɗalibai karatu waje me kake nema kuma na rantse ma da Allah mu ƴan kwankwasiya kwankwaso muke bi ba jam'iyya ba na faɗa maka ɗazu ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid to zan maimaita na rantse ma da Allah mu ƴan kwankwasiya kwankwasa muke bi ba jam'iyya ba ko jam'iyya mai alaman alade ne ya ce yau ya shiga wallahi zamu bi shi saboda manufarsa a ƙarshe ina yi wa duka yan kwankwasiya na duniya fatan alheri don kwankwasiya duniya muke aiki da mu ba kwankwasiya ba a najeriya ba ne al'ummar najeriya su tsaya su jajirce su gane masauyinsu na gaskiya su gane 'yan damfara don yanzu an yi walƙiya an yi walƙiya kaga kenan an yi walƙiya in aka ce maka an yi walƙiya to kenan haske ya ratsa kenan yanzu duk abin da yake boye ya fito fili to su gafiyoyi da suka rinka jido yanzu tun yanzu sun fara amarwa to akwai ran da ba na bakin su ba na cikin su ma sai ya fito waje kai akwai ran da shegi ya gafiyar ma wallahi wani zai ga sace cinye sannan ina da sako zuwa ga yan daba eh su wannan su ne na karshen shine sakuna wannan zaluncin da aka yi akan in kun yafe mu ba mu yafe ba za mu zo mu dubu 2023 in Allah ya kai mu ya raya mu insha Allahu sai an yi hannun karba hannun mayarwa hannun dasawa hannun cirewa abban dai abban dai insha Allahu da izinin Allah sai ya karbi ƙasar Najeriya an daidaita ta an gyara ta don haka wannan tsari da muke kai na kwankwasiya a je a ci gaba da jajircewa a ci gaba da gwagwarmaya kar a gaji ba dare ba rana ba ruwa ba hazo ba iska kar a duba yanayi kar a duba sarari kar a duba lungu kar a duba matsi kar a duba yan daba wallahi tallahi in na sako gajeren wando da singlet dubi shi na uku in na riko wani makamin na rantsa ma da Allah in ku kai ku dari aka ce ku yo kai na bara ku yo ba dan ku daga kun san in dai mutuwa ce dan in dai ku ba ku ji tsoronta ba kun san wallahi tallahi kuma ba za mu tsoronta ba kai da kaga wannan ja haka dai da na fito ja haka din nan kai ka san wallahi tallahi ni ma in na koma dan daba kai eh ya ne ba ya ne to don kai dan dan huda kana huda ka wallahi kallo duka duka nan ma kawo karshe wannan shi na na a matakin nasara inda muka karɓi bakunci ko in ce muka ziyarci a ah, rawul sani daga jihar ah, Gombe muna godiya ranka ya to na gode Allah saka da alheri assalamu alaikum ba mu fara da mu daina ba kwankwasiya ce a gidan mu wani tsarin ba ya burge mu domin ga namu nan mu mun rike Allah mafifici kullum shi za ya kare mu shari na mutum da arjan mu da muguwa su kyale mu